آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال فعلى رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به عن جابر بن زيد آه، عبد الله نعم عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكة سادواء وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن قيا أسكن وننقلين كانوا وأن يمتشي ناء السبر يومنا 26 الشدى بوثر ربيع الأول هجر المنظور صلى الله عليه وآله وسلم عنه إذن أجيكو دا أربعين دا قدو وأنكم أيكي دي دي دا الشرين دا بيو ووتم غومة ميلادية دا دبو بيو دا الشرين دا بيو أولا مجلسين ماكو ماكو لبكي بكي وانا لتا في مثلنا التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الإمام أبو عبد الله الإمام أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيري رحمه الله تعالى wannan shi ne darasinmu na 215 a cikin wannan littafi inda za mu kammala hadisin abdullahi dan umar wanda muka fara karatunsa makonni da suka gabata abdullahi dan umar yake cewa sa'ala rajulun annabi sallallahu alaihi wa wasallam huwa ala al-minbar wani mutum yayi wa annabi sallallahu alaihi wa wasallam tambaya yayin da annabi yake hudu ba akan mimbari ma tara fi salatin layli yace me kake gani game da sallar dare kala sai annabi yace da shi masna masna bibbi bibbi fa idza khashiya subha idan yayi tsoran asbahi salla wahidatan sai ya sallaci raka'a daya fa autarat lahu ma sallah sai ta mayar masa da abin da ya sallata wutri wa innahu kana yaqulu kuma lalle shi abdullahi dan umar ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum witran ku sanya karshen sallar ku ta zanto witri fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama amara bihi domin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da wannan to wannan gaba ta karshe wato maganar abdullahi dan umar wanda kuma ya dangana ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce gabar karshe da za mu tattauna a kanta idan da lokaci kuma sai mu shiga hadisin abdullahi bin zaid al-ansari radiyallahu anhu abdullahi dan umar ya ce wa inna uh, mai riwaya ce wa innahu kana yaqulu wato nafi'u da shi ya rawaito hadisin daga abdullahi dan umar ya ce abdullahi dan umar ya kasance yana cewa inna anan za a yi mata kasra ne saboda jumla ce mustanafa sabuwar jumla ce mai cewa abdullahi dan umar yana cewa shine nafi'u wato intaccen bawan abdullahi dan umar wanda shine yayi wannan hadisi daga abdullahi dan umar yace ij'alu salati kuma witran ibnu umar yace ku sanya karshen sallar kusa ta zanto witri فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ومن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبرني دونا يا أبرني به أي بالمذكور سوى أتن يقرشم صلى تدري تزنسو وتريج ثم لم يسني حجة دونا مغنى ta abdullahi dan umar wanda kuma ruwaya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana ke cewa ij'alu akhira salatikum bil layli witran ku sanya sallar ku ta dare wato ta karshe ta zanto witri sauraka an yi hujja da wannan akan cewa bayan witri babu wata sallah bayan witri la salata ba'da al-witri sai dai malamai sun yi sabani anan akan abubuwa guda biyu anan malamai sun yi sabani akan abu guda biyu abu na farko shi ne halaccin yin raka'a biyu bayan wuturi a zaune halaccin yin raka'o'i guda biyu a zaune bayan sallar wuturi abu na biyu kuma mutumin da ya yi wuturi sannan kuma yake son ya ci gaba da sallar na filfilo shin zai wadatu da wuturinsa na farko ne sannan ya ci gaba da nafilfilu amma kada ya sake yin wani wuturi ko kuma a wannan wuturin nasa da ya yi zai mayar da shi shafa'i wato ya tashi ya ƙara raka a guda ya koma shafa'i sannan ya ci gaba da yin su to shi in ya gama nafilfilin nashi zai buƙaci yin wani wuturin ko kuma zai buƙaci yin wani ba waɗannan su ne abubuwa guda biyu da malamai suka yi saɓani a kansu abu na farko shine raka'a guda biyu a zaune bayan mutum ya gama sallar wutiri wannan ya zo a cikin sayin muslim a hadisin abu salama ibn abdurrahman daga aisha radiyallahu ta'ala anha a inda ta faɗi sallar annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cikin dare wato sallolinsa na dare ta faɗi raka'o'i takwas da yake yi sannan sai ta ce sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'o'i guda biyu bayan wutiri wa huwa jalis ya yi raka'a biyu yana zaune bayan ya yi wutiri to kaga wani hadisi ne da ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi daga aisha radiyallahu ta'ala anha tana faɗar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a biyu a zaune bayan ya yi wuturi to wasu daga cikin malamai sun tafi akan halittin yin haka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sun tafi akan halittin yin haka kamar al-imam al-auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i daga cikin manyan malaman mutanen sham da imamu ahmad ibn hanbal kamar yadda alkazi iyaz ya hikaito a cikin littafinsa al'ikmal cewa waɗannan malamai sun tafi akan haka nawawi ya kawo a cikin sharhin sayi muslim juzi'i na shida shafi na ashirin da ɗaya imamu ahmad yana cewa la af'aluhu wa la amna'u min fi'lihi ni ne ba zan yi ba kuma ba zan hana mai yayi ba wato yana nuna cewa mubah ya halatta a yi ko da ko shi ba haka yake yi ba wasu daga cikin malamai kuma suka tafi akan cewa a'a mutum ba zai yi wannan ba kuma wannan raka'o'i biyu da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su bayan mutiri ana nufin raka'atai fajr ne ana nufin raka'atai fajr ne yayi ba wasu raka'o'i bane yayi cikin sallar ta dare to amma wannan magana tana da rauni saboda siyakin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala in aka duba hadisin za a ga cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan ta faɗi waɗannan raka'o'i biyu wanda yake yi a zaune sai kuma ta ce sun thumma yusalli raka'atayn bayna an-nida'i wal iqamati min as-subh bayan ta faɗi waɗannan raka'o'i biyu sai ta ce sannan kuma sai ya sallaci raka'o'i biyu tsakanin kiran sallah da iqamar sallar asuba wanda ita ce raka'atai fajr saboda ta ambaci raka'o'in nan guda biyu da tace yana yin su a zaune sannan a daidai lokacin kuma ta ambaci raka'o'i guda biyu na raka'atai fajr kaga cewa raka'atai fajr ne waɗannan wannan ba haka yake ba imamun nawawi a cikin sharhin da yayi wa muslim al-minhaj ya tafi akan cewa wannan hadisi yana nuna annabi yana nuna halaccin yin haka ne yana nuna halaccin yin waɗannan raka'o'i biyu a zaune bayan wutiri abinda aka ce mu ba wato idan kai ba ka da laifi abinda aka ce ja'iz ma'ana in kai ba ka da laifi ko da kuwa ba wannan shine yafi ba ba shi ne abin da ya fi ba amma inda mutum zai yi zai zama halal wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ne le bayanin jawaz don ya nuna wa mutane halaccin yin wasu raka'o'i bayan an yi wuturi ba wai don ya nuna cewa yin haka shi ne ya fi daidai ba sai don ya nuna cewa idan da mutum zai yi haka to bai yi laifi ba shi ne ma'anar bayanin jawaz wato ya yi ne don ya nuna halaccin yin na filfilo ko da kuma an yi wuturi a cikin littafinsa a cikin wani littafi nashi na alminhaj ya yi dogon bayani a inda yake cewa wannan shine abin da yake daidai cewa an na hatainin raka'atai ne waɗannan raka'o'i guda biyu فعلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الوتر جالسا لبيان, لبيان جواز الصلاة بعد الوتر النبي يا يوأن الركوع يبي أزوني لن ينون هلت ين صلى بايوم وتري وبيان, وبيان جواز النفل جالسا وما ينون تشوى يا هلت متين يسلى النافل أزوني ولم يواظب على ذلك amma bai tsore akan haka ba wato ba haka ya yi ta yi ba ya dan yi ne a wasu lokuta don ya nuna halaccin yin sallar nafila bayan an yi wuturi sannan kuma ya nuna halaccin yin sallar nafila a zaune bal fa'alahu marratan aw marratayn aw marratan qalila nabi yayi shi ko dai sau ɗaya ko sau biyu ko kuma dai wani adadi marar yawa wato dan adadi kaɗan amma ba ɗorewa ya zanto haka yake yi koyaushe ba Imamin nau ya ce to kada ka kuma rudu da faɗar aisha da ta ce kana yusalli ya kasance yana sallatar raka'o'i biyu a zaune bayan mutu. ya ce kan wannan ya rude ka kana ɗin ya ce fa innal muhtarar da zai alaihi al'aksaruna wal muhaƙiƙuna min al'usuliyina maganar da malamai da dama suka tafi a kanta malaman usuli sun tafi akan cewa lafazin kana baya baya lazimtar dawwamar dawwama akan aikata abu ko kuma yawan yawan maimaita shi la yalzamu minhu dawam wa tikrar ba yana nufin cewa ko yaushe haka yake yi ba yake cewa lafazin kana fi'ili ne mazi yana nuna faruwar abu sau daya yace domin in an samu wani dalili wanda yake nuna cewa abin nan ya maimaitu shikenan sai a yi aiki da maimaituwar abu amma shi lafazin kanan inji shi nawawi ya ce ba ya nuna haka sai dai idan mun samu wani dalili daga waje wanda yake nuna cewa wannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yin sa akai akai ko yaushe amma ba wai lafazin kanan ne zai nuna haka ba hujjar sai yake cewa aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi amfani da wannan lafazin kana a cikin wata maganarta inda take cewa kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li hillihi qabla an yatu na kasance ina tawa annabi sallallahu alaihi wasallam turare yayin da ya cire ihramin sa kafin yayi dawafi wato a hajji kenan in yayi wato al-tahallul al-awwal wanda ake cewa fitar daga aikin hajji na farko kafin dawaful ifada na kasance na kan sa masa turare amma kaga ta ce kuntu kuntu na kasance wannan ba yana nuna kenan ta yi ta yi ba domin me ce saboda abin da aka sani shine annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba zuwa wata hajji da Aisha ba sai sau ɗaya sau daya je hajji tare da Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan wannan bai kuma komawa hajji ba hajjin sa guda ɗaya ce tilo ba'da al-islam ita ce hajjatul wada amma ta yi amfani da kana nan dan ta nuna wani abu da ya faru sau ɗaya. Watakila wani ya ce ko kuma tana nufin hadda umara tunda ai yayi umara wajen sau hudu annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yayi umara guda hudu hajji daya ce to kowa tana nufin a umara ne to sai a ce da mai faɗar haka ai mai umara baya halatta ya sa turare kafin ya dawa ba zai ba kafin dawa wannan kuma tana cewa kabla an ya tsofa shi kai ka dau ihramin umara da man dawafin ne da sa'i to kuma ka sa turare kafin ma ka yi dawafi sai kaga wannan ba umara take nufi ba to wannan shine abinda annawawi yake karrarawa yake tabbatarwa anan amma magana ingantacciya ko kuma mafi inganci Shi ne kana duk inda ta zo tana nuna dawam wa tikira duk inda kana ta zo tana nuna ana yin abin akai akai sai idan an samu wata karina wani dalili da yake nuna cewa wannan abin ba akai akai ya faru ba to sai a takaita wannan kanan akan abu ɗaya ko biyu amma asalin su shine yana nuna tikira wannan misalan da ya kawo misalai ne na inda kana din ba ta nuna tikira amma a ka'ida kana tana nuna abin yana ta wakana ko yaushe shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala kana Allahu ghafurar rahima wakana wa Allahu sami'an alima kaga ba wani lokaci ne sau ɗaya ko sau biyu ba haka abin yake ko yaushe saboda tana nuna daimuma wa tikrar sai dai idan wani abu ya zo wanda yake nuna cewa a nan gurin ba ta ɗauki wannan ma'anar ba sosai a a akan wannan wurin kawai saboda haka abinda imamun nawawi yake karrawa a nan dangane da kana ba haka yake ba yake cewa abinda da ya sa muka yi tawilin wani hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallatar raka'a biyu bayan wutiri ya zauna muka ce yana nufin halacci ne kuma ba abin da ya rika maimaituwa ko yaushe ba yace ce abin da ya sa muka faɗi haka ba wai da molanka ba ne ba wai da kawai haka nan shaci faɗi ba ne a'a yace saboda ruwayoyi shahararru masu yawa a cikin sahihaini da wasu littattafan sunna daga aisha radiyallahu ta'ala anha da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duka suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama karshen sallar ta ta dare ita ce wuturi suna nuna cewa karshen sallar annabi sallallahu alaihi wasallama ta dare ita ce sallar wuturi haka da yawa daga cikin hadisai suka nuna kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisai masu yawa wanda akwai su a cikin sahihai ne akwai kuma su a cikin wasu littattafai yana umarni da cewa a sanya ƙarshen sallah ta zama wuturi kamar wannan hadisin namu na abdullahi dan umar ce ij'alu akhira salatikum witran ko ij'alu akhira salatikum bil-layli witran to idan annabi sallallahu alaihi wa wasallama yana faɗar haka kamar hadisin ma'anar yake cewa idan ya fa idza kashiya. as-subha salla wahidatan fa awtarat lahu ma salla kaga wannan gana ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni ne da a sanya wutiri ya zanto shine karshen sallar dare to kaga ba zai yiwu ba tare da waɗannan hadisai masu yawa da ire-irensu a yi zaton kuma cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko yaushe ya yi wuturin kuma sai ya raka abinci. ba za a yi masa wannan zaton ba ba za a yi masa wannan zaton ba ya zanto raka abin ita yake sawa ƙarshen sallar ta tare da kuma yana umarni da cewa a sanya ƙarshen sallar dare wuce ba zan yiwu a faɗi haka ba saboda haka ne ya sa ji imamun nawawi muka ce wannan hadisi na aisha radiyallahu ta'ala an da suke maganar waɗannan raka'o'i guda biyu yana nuna halaccin yin nafila ne kawai bayan wuturi amma ba yana nuna cewa haka mutum ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimanci ba ko yaushe haka yake yi yace to wannan shine an sa wacce tafi dacewa a faɗa dangane da wannan hadisi amma ba kamar yadda alqadi iyaku yayi a cikin littafin ikimalin ikmalul mu'lim inda yayi watsi da wannan hadisin gaba daya shi gaba ɗaya ya tattara hadisin Aisha din ya yayi watsi da shi cewa ai hadisai da yawa sun zo sun nuna cewa annabi yi umarni da a sanya sallar dare ta karshe ta zanto wutiri sai ce to wannan hadisai sun danne sun take wannan hadisi saboda hadisin Aisha ba hadisi bane da za a dogara da shi yayi watsi da shi imamu nawawi ya ce wannan abinda alqazi iya da a nan ba shi ya dace ba idan zai yiwu a yi jam'i tsakanin ruwayoyi biyu masu saɓani a zahiri a yi aiki da su haka yi waje ba ba a jefar da ɗaya a ɗauki ɗaya ba matuƙar dai dukansu sun inganta isnadinsu ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to anan kaga mun yi jam'i tsakanin waɗannan hadisai guda biyu to haka babu matar mutum a jefar da hadisin aisha a ce ba za a yi aiki da shi ba Za ka wannan ita ce a wannan shi ne kauli wanda yake rajihi a cikin wannan matsala a wannan hadisi na Aisha yana nuna halaccin yin nafila bayan wuturi halar ne mutum in ya ga dama yayi amma ba wani abu ne da mutum zai ribanci yin sa koyaushe mas'ala ta biyu wadda ita ce muka ce idan mutum ya riga ya yi wuturi sannan kuma ya so zai yi nafila da daddare ya riga ya yi wuturi sannan sai ya tashi kuma ya je yana da ƙarfi yana da nishaɗi yana da karsashi tare da shi baya jin bacci yaga zai ƙara yin wasu filfilo to shin zai wadatu wato da wuturinsa na farko ya yi nafilfilinsa kawai ba tare da ya sake maimaita wuturi ba ko ku a wannan wuturin nasa na farko zai juyar da shi ya koma shafa'i ta hanyar ya ƙara raka'a ɗaya ya yi sallama wannan mutumin ya tashi daga wutiri ya koma shafa'i daga nan kuma sai ya ci gaba da sallolinsa in ya so daga ƙarshe ko ya yi wutirin ko bai yi ko ba zai yi ba to wannan shine a magana ta biyu to da yawa daga cikin malamai abinda suke cewa zai iya sallar wato zai iya sallar sallaulinsa na nafila shafa'insa na nafila bayan wuturinsa ba tare da ya warware wannan wuturin nasa na farko ba ba tare da ya warware wannan wuturin nasa na farko ba in ya so ya sake wani wuturi kamar ya yi wuturi biyu kenan annabi yana cewa kuma la wutura ne fi laila ba wuturi biyu a dare ɗaya. wannan hadisi ne hasan imamun nasa'i da ibn kuzaima sun ruwaito shi daga hadisin talq ibn ali nabi ce babu wutiri biyu a dare daya muhammad ibn nasr mai littafin ahkamu salatul wutr yayi ruwaya daga sa'id ibn al-harith wani tabi'i yake cewa ya tambayi abdullahi dan umar game da wannan sai abdullahi dan umar ya ce da shi idza kunta la takhafu subha wala an-nawma fashfa idan ba ka jin wato ka tsoron asubahi ka riske ka kuma baka tsoron bacci ya ɗauke ka to ka kamayar da sallaka shafa'i thumma sallima badalaka sannan kuma ka tashi kai sallaci abinda kake sha'awa abinda ga dama thumma autir sannan yi wani wutir wa illa in kuma har kana tsoron kada bacci ya ɗauke ka baka sake wutiri ba ko bacci ko asibahi ta riske ka ba tare da kayi wuturi ba ya ce watruk fasalli watruk alallazi kunta autarta to ka ci gaba da sallarka ka bar wuturinka na farko ka ci gaba da sallarka ka bar wuturinka na farko wato abinda yake cewa abdullahi dan umar yake mata fatawa da shi anan shine idan har ya san cewa zai yi wucirin zai yi sallar shafa'insa kuma ya yi wucirin daga ƙarshe to wannan wucirin nashi na farko ya mai da shi shafa'i sannan daga baya sai ya wucirin amma in ya san cewa bacci zai iya ɗauke shi ya gallabe shi ba tare da ya wucirin ba ko asuba ta riske shi ba tare da wutiri ba to ya bar wutirinsa na farko da ya yi in ya so ya sallaci abin da ya sawwaka amma shafa'i ba wutiri ba hakanan ya rawaito ta wata hanya daga shi abdullahi dan umar an tambaye shi game da wannan sai ce amma ana fa usalli masna nakan yi sallah ta biyu yake cewa ni abdullahi dan umar nakan yi sallar ragai raka'o'i biyu fa idan saraftu raka'atu raka'atan wahida idan na gama sai in yi raka'a daya wato ita ce za ta mayar masa da sallar ta witri sai aka ce da shi to yaya ka gani idan na yi wuturi kafin yi bacci sannan sai na tashi cikin dare na yi wasu raka'o'i har garin Allah ya waye ba tare da na sake wuturi ba menene kake gani game da haka sai ya ce laisa da zalika ba babu laifi don kayi haka wato mutum ya yi sallah cikin dare ya rufe sallarsa da wuturi shikenan sai kuma daga baya ya tashi sai ya sake wasu sallolin na filfilu har garin Allah wato asibahi sai ba tare da ya maimaita wuturi ba sai ya ce da shi ba laifi wannan dai ya da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi ya yi wuturi sannan kuma ya sallace wasu rafa'o'i guda biyu bayan abu dawud da ibn hibban sun fitar da hadisi sahihi daga qais ko hadisi hasan ibn hibban ya inganta shi daga qais ibn talq daga babansa talq ibn ali yake cewa talq wato mahaifinsa ya kawo mana ziyara a wata rana da daddare abinar a ramadan har dare yayi wato muka yi buɗe baki tare da shi sun makama binan laila sai ya mana kiyamun laili a daren to ya wuce ya ja masallar kiyamun laili a daren wa'autara bina ya yi mana wuce a ƙarshe sun man hadara ila masjidihi sai kuma ya koma masallacinsa yana da masallaci kuma da yake jan mutane sallah fa salla bi ashabihi sai ya ja mutanensa sai ya ja su sallah hatta idza baqiya al har ya zanto ya rage saura wutiri rako inda suka saba yi yayi musu sai ya rage saura wutiri to sai ya kaddama rajulan sai ya ja wani mutum sai ce to kai musu wutiri aw tirbi ashabika yi wa mutananka wutiri fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fi layla saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wutiri biyu a dare daya wato wannan sahabi talq ibn ali ya kai ziyara wajen ɗansa kai ibn talq a ran azumi aka suka sharuwa lokacin yamun laili yayi suka tashi ya musu sallah har lokacin wutiri ya zo wato aka suka musu sallah sai da za a yi wutiri ya musu wutiri to bayan ya koma kuma masallacinsa nan ma ya ja mutanensa aka yi sallah bayan an gama sai ya jawo wani ya ce to kai musu wuturi, saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba wuturi biyu a dare daya wato kada in yi wutiri nan ya zanto na yi wuturi biyu a dare daya wannan matsala al-Imam Tirmidhi a cikin littafin sa al ya dunkule ta yayi bayanin ta duka ya jingina wa wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan matsala da waɗannan maganganu guda biyu tirmizi yake cewa ya kawo hadisin lawu turani fi laila sai yake cewa malamai masana sun yi saɓani game da mutumin da zai yi wuturi a farkon dare sannan ya tashi daga ƙarshe zai yi ƙara wasu sallolin ya ce wasu daga cikin masana malamai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka zo bayansu suna ganin ya warware muturinsa na farko wato ya ƙara wata raka'a guda ɗaya sai ya zanta wannan wuturin nashi ya dawo ya zama cika ya tashi daga wuturi yace ce sannan daga baya sallaci abin da duk ya ga dama sannan sai ya wuturinsa a ƙarshen sallarsa domin la wutirani fi laila ba zai yi wuturi bi a dare daya ba wancan wuturin na farko ya warware shi don haka sai yayi na ƙarshe sai ya zanto yayi wuturi ɗaya yace wannan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke ganin haka kuma wannan shine wato ra'ayin Ishaq ibn Rahuya Ishaq ibn Ibrahim al sannan yace wasu kuma daga cikin malamai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka zo bayan su suna ganin cewa idan yayi wutiri a farkon dare sannan yayi bacci sannan ya tashi a ƙarshen dare to zai yi sallar sa yadda ya ga dama amma ba sai ya warware wutirinsa ba ya bar wutirinsa kamar yadda yake a farko ba tare da ya warware sa ba sai ya sallaci abin da ya sallata wato daidai da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ya ce ta wannan ita ce maganar da sauri daga cikin a'imma ita ce maganar malik ibn anas daga cikin limamai ita ce maganar abdullahi ibn mubarak da al'imamu shafi'i da mutanen kufa da ahmad ibn hanbal wato al'immatul mazahib sun fi ganin wannan ra'ayin na biyu wanda shi ne yake daidai da hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha to kada ya warware wutirinsa da farko ya bar wutirinsa ya sallaci adadin raka'o'in da yake so ya sallata amma shafa'i ba wuturi ba wannan shine kaulin da yawa daga cikin al'a'imma suka tafi a kansa kuma wato shine maganar wasu daga cikin sahabbai tirmidhi yace wa a sahu shi ma tirmidhi yace wannan shi yafi inganci wannan na ƙarshe لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر فمن أرويته تحيوه دبندبا شواء النبي صلى الله عليه وسلم أي صلى بعد الوتر ينا نفهم حديث آئشة رضي الله تعالى عنها sauraka kaga wannan yana nuna cewa fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace ij'alu akhir salatikum bil-layli witran wannan umarnin ba umarni ne na wajabci ba amru irshadin ne wastihbab wato kamar ana nuna maka haka ya kamata ka rika yi kuma mustahabbi ne yin hakan eh? ana nuna maka al-afdalu abinda yafi abinda yafi shine ya zanto ƙarshen sallar ka amma idan da mutum zai farka cikin dare ya yi sha'awar ƙara wasu raka'o'i bayan ya yi wuturi to babu laifi a kansa an fahimta sauraka wannan ij'alu akhir salatikum bil layli witran umarnin ba na wajibci bane asali idan annabi ya bada umarni wajibi a to amma akan iya samun wani umarnin da wani dalilin zai nuna wannan umarni ba na wajibci bane tunda shi karan kansa mai bada umarnin yayi raka'o'i biyu a zaune bayan yayi witrin wanda yake nuna maka wancan umarnin nashi ba na wajibci bane sai dai kuma umarni ne da yake nuna maka al'afdalu wato abin da ya fi rada, inda za ka yi haka to shi ya fi abin da zai ƙara ƙarfafar wannan shi ne abin da ya zo daga sauban daga sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn kuzaima ya fitar da wannan ruwaya sauban intaccen bawan annabi ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wata rana mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da muka yi faqala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha safara juhdun wa thiqal wannan tafiya akwai wahala akwai nauyi a cikin ta fa idza awtara ahadukum falyarka' rak'atayn tabi ce idan ɗayan ku yayi wutiri to yayi raka'a biyu fa in istayqaza idan ya wato idan ɗayan ku zai yi wutri to ya fara yin raka'a biyu fa in istayqaza wa illa kana talahu idan ɗayan ku yayi wutri to yi wasu raka'o'i guda biyu idan ya riga ya farka shi shikenan wa illa in bai farka ba kana talahu to shi shikenan sai su zanto gare shi wato sai su zanto lada gare shi wannan addarimi ya fitar da wannan hadisi ibnu khuzaima ibnu hibban duk sun fitar da wannan hadisi to wannan sai ya nuna cewa makasudin umarnin an ce alu akhira salatukum bil layli witran abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni dan kada mutum ya zanto yayi sakaci bai samu yin wuturi ba har asuba ta yi ko har gari ya waye amma wannan ba yana kore yin raka a biyu da bayanta ba kamar yadda ya tabbata daga umarninsa da kuma wato aikinsa aikinsa hadisin aisha umarninsa kuma wani hadisi na sauban maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu khuzaima da ya tashi kawo wannan hadisi sai masa babi a babin sai yake cewa babu zikirin dalili على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده باب ليك نون تشوا صلى باين وتري تاهلتا قدكا وان ليك سنيه صلى باين وتري وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته kuma waɗannan raka'o'i biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar su bayan ya sallaci wutiri, to ba su zanto nashi ne a keɓe shi kaɗai ba da sauran al'ummarsa izin nabiyyu sallallahu alaihi amara na amarna bin raka'atayn ba'da al-witri amra nadbin wa fadila yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu mu yi sallar raka'a biyu umarni na wato mustahabbanci da fadila to shine abinda yake falala la ijabin wa farida ba umarni na wajabci ko farilla ba sai ya kawo wannan hadisi na sauban maula rasulullah sallallahu alaihi wa alihi abinda da yake makasudi anan shine mutum musulmi kada ya bar wuciri da daddare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi na abdullahi dan umar salatul layli masna masna wa idza khashiya ahadakum as-subh falyusalli rak'atan tutiru lahu ma qad salla wa salla wahidatan fa awtarat lahu ma qad salla wannan shine makasudi kada mutum ya sakaci ya rasa wutirinsa da daddare ya sallaci abin da ya sallata in ya ji tsoron asuba ta riske shi bai yi wuturi ba to raka a ɗaya don ta zamo masa wuturi amma ba wannan yana nufin cewa in ya yi wuturi kuma ya toshe sake yin wasu salloli yayin da ya farka daga bacci ba kenan yana iya sallatar abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta masa a nan akwai wata mas'ala wacce za ta iya haduwa da wannan matsalar tamu shine idan ya zanto liman ya idan ya zanto mamu ya bi liman afwan idan ya zanto mamu ya yi wuturinsa a farkon dare mamu ya yi wutirinsa a farkon dare sannan sai kuma ya zo ya bi liman sallar wato kiyamun laili ya yi wuturinsa a farkon dare sannan kuma sai ya zo ya bi liman yana sallar kiyamun laili to shin zai fasa yin muturin tare da shi tunda shi ya riga ya yi nashi idan ya fasa yin wuturin kaga falalar da aka ambata ta ta zo cikin hadisin abu zar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kama ma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla wanda duk ya tsaya ya salla tare da liman har liman ya gama karab to za a rubuta masa ladan wanda ya tsaye dare gaba daya to kaga in liman ya zo zai yi wuturi shi ya ja ya tsaya daga nan kaga bai bi liman har ƙarshen sallarsa ba ce shi ai ya riga ya wuturinsa ba zai bi liman ba ya yi wuturi ya zama ya yi wuturi biyu kenan can kuma ga shi annabi ya ce la wutura ni fi laila ba a wuturi biyu a dare ɗaya to in ya ƙi bin shi kuma ya rasa wannan falalar tunda bai bi shi ba har ƙarshe ya tsaya daga lokacin da aka zo wuturi to a nan wato mamu zai iya bin liman amma da niyyar shafa'i zai bi shi da niyyar shafa'i ba da niyyar wuturi ba idan liman ya yi wuturinsa ya sallami sai tashi ya kawo raka'arsa guda kaga shi kenan shi ya balla wuturin saboda haka ya bi liman dai an je har ƙarshe da shi kuma sannan bai yi wuturi biyu ba to dabarar da zai kenan Niyarsa da ta liman za a yi ta ainihinsa ta saba liman yana niyyar wuturi ka kana niyyar shafi babu matsala mun sha magana akan cewa sabanin niyya da niyya ba ta cutarwa don niyyar ka daban ta liman daban wannan ba zai cutar da sallaka ba watakila cikin karatu mu zo inda za mu tattala wannan to wannan shine karshen hadisin abdullahi dan umar na so a ce tuntuni mun nade shi aka sake dawo da mu kanta to amma dai mu bar shi haka dai ya isa matsalar ta'qib akwai matsalar ta'qib ana ta surutu akan ta in kai sallar eh, musamman a azumi aka zo aka yi sallar eh, tarawihi kuma a dawo a yi tahajjudi sai to ya annabi ai bai tarawihi ɗaya yayi kawai wannan dawowar shi ne magabata suke shirin shi a taƙib kuma ka salla abu ne da aka san shi a wajen magabata ka yi salla ka sake tashi ka kuma wannan duk karatun da muka yi ta akim din ne bayan ka yi salla ka kuma dawowa ka kuma yin wata nafilar kuma shi ba ne, eh, ka yi bacci ka tashi kuma ka tashi ka sake dora wata nafilar daban shi din da zai taƙib yana da babin sa daban wanda ina ga watakila ko nan gaban mun zo karatu wani hadisi mai kama da wannan sai mu ishara kan wannan زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى عبد الله بن زيد الأنصاري الله تعالى ما سيرجع cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta rigingine ya yi rigingine a masallaci ya ɗora ƙafarsa ɗaya a kan ɗaya ya kwanta a rigingine ya yi riran ya ɗora ƙafarsa ɗaya a kan ɗaya to wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a nan kitabu sala babu alistilqa fil masjid babu da yake magana halaccin mutum ya kwanta ya yi riran a masallaci ya fitar da shi a cikin kitabun libas babu listilqa'i wa wad'u ar-rijli 'ala al-ukhra babu da yi magana akan mutum ya kwanta ya riran da kuma dora kafarsa daya akan daya ya fitar da shi a cikin kitabul istizan babu listilqa ya muslim ya fitar da shi a kitabul libas wazina babu ibahatul istilqa hakanan abu dawud ya fitar da shi a kitabul adab باب في الرجل في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى باب da yake magana akan mutum ya dora kafarsa ɗaya akan ɗaya yayi rigingine Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Abwabul Adab babu wada'i ihdar rijlayn ala al babu da yake magana akan dora kafa ɗaya akan ɗaya Imam An-Nasa'i ya fitar da shi Kitabul Masajid babu al-istinqa'i babin da yake magana akan kan ya kwanta ya rigina a masallaci malik ya fitar da shi a kitabu salati jami'u sala addalibi ya fitar da shi a kitabu listizan babu wadda ihdar rijlaini ala al-ukhra imamu ahmad ya fitar da shi a cikin littafin al-musnad a wurare daban-daban daban-daban da sauran malamai da dama sun fitar da wani hadisi hadisin abdullahi ibn zaid ibn asim ibn ka'ab al-mazini النجاري صاحب حديث الوضوء عبد الله بن زيد ابن عاصم ابن كعب المازني ثم مدينة ثم بنو النجار واتو أخوال النبي صلى الله عليه وسلم دنجن النبي صلى الله عليه وسلم نبنقل ما هي في يسا شين يرويتو حديث الولر النبي صلى الله عليه وسلم قولنا سكر على الشكرات من الاتافي نفرقه mun karanta hadisinsa hadisin abdullahi ibn zaid da ya kwatanta wa mutane yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala yana daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiran shi da Ibn ummi umara ana kiran shi da ibnu ummi umara kuma baffa yake ga abdullahi ibn tamim abdullahi ibn tamim ibn zaid al-ansari ibnu manda a cikin kitabus sahaba shi kadai ya ambaci cewa wannan sahabi abdullahi bin zai yana cikin wanda suka halarci yakin badar amma sauran waɗanda suka rubuta tarihin sahabbai ba su rubuta shi cikin badariyun ba ba su ambace shi cikin waɗanda suka samu halartar yakin badar ba amma yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin uhudu kamar yadda ibnu abdulbar da wasu suka kawo cewa uhudiyun ne ba bajariyun ba ne uhudiyun ne wanda ya halarci yakin uhudu ne kuma ya samu tagomashin kisan musaili matil kazzar wannan gomin makaryacin da ya yi karya cewa shi annabin Allah ne ya samu tagomashin kashi shi da takobinsa bayan wahashi ya harbe shi da kibiyarsa da ya je ƙasa rigijin shi kuma ya bi shi da tsara kaga ya samu wannan tagomashi wasu daga cikin masana tarihi sun ce yana cikin waɗanda aka kashe a yau malharra waɗanda aka kashe a madina a shekara ta 63 bayan hijira wannan sahabi shi yake ba mu wannan labarin cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kwance yayi rigingina a cikin masallaci sallallahu alaihi wasallam duka ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna kallon su a matsayin wani abu da za a fahimci wani hukunci daga karkashin su kamar yadda aka sani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai zama qauliyun ne ko zama fi'liyun ko takrariyun ko ya zanto magana ce da annabi ya furta ko ku aikatawa ya aka gani a aikace yayi ko kuma wani ne ya aikata yana ganin shi bai masa bai masa tsawa ba bai hana shi ba ko kuma wata sifa ce tashi ake ambata dabi'unsa ko kuma sifar halittarsa a gurin malaman sira duk wanda yana karkashin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam malaman uh, fiqhu da malaman usul suna kallon janibin maganganunsa da ayyukansa da ta tasirira ɗin shi abinda ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar waɗannan malaman fiƙo da malaman usuli shi suke kallo malaman hadisi kuma gaba ɗaya suna kallon rayuwarsa ne duka duk wani motsinsa suna rubutawa a sa hadisi ne sawa'un sifas ta ce za a faɗi irin sifas ta za a faɗi yadda yake tafiya da yadda yake zama da yadda yake cin abinci dogo babin nan dogo ne ko gajere ne ko matsakaici ne duk wata sifa ta shi da gashin sa yadda yake da inda yake aji gashin da yadda yake raba gashin sa da yadda yake murmushi da yadda yake dariya da yadda yake barkwanci duk wani abu nashi suna tattarawa a matsayin hadisi yayin da malaman fiqh da usul su kuma suna kallon janibin da za a dauki hukunci abu kaza wajibi ne abu kaza haramun ne abu kaza sahabbi ne abu kaza makaruhi ne su kuma wannan janibin suke kallo saboda haka za a ga sun rawaito wani abu kawai aiki ne aka ga wani abu ne kawai aka shiga aka ga annabi ya shigo kawai masallaci sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya yi rigingine daga kansa sama ya dora kafarsa ɗaya akan ɗaya shikenan ya je na faɗa ai na ga annabi ya yi kaza saboda anan akwai abin da za a fahimta daga wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a masallaci kuma ga irin kwanciyar da yi abu sulaiman al-khattabi a cikin littafin sa alamul hadith sharhin sahih bukhari yake cewa fihi dalilun ala jawaz al-ittika'i fil masjid wal ittija wa anwa'i al-istiraha wal ittida'i fihi wannan hadisi yana nuna halaccin wato mutum ya kishingida a masallaci ko ya kwanta koma wani irin nau'i na hutawa ya halatta a yi shi a cikin masallaci ka jawazi ha fil manazili wal kamar yadda ya halatta mutum ya huta a gidansa ko a ɗakinsa to ya halatta ya shiga masallaci ya huta kaga tun daga nan sun fara ɗaukan wani hukunci kaga a nan imam bukari ya kawo shi a ƙarƙashin babu listil fil masjid babin da yake nuna kwanciya rigingina a masallaci hmm. sauraka yi cewa wannan kwanciya ce ta wanda yake son ya huta haka ya halatta mutum ya yi irin ta a masallaci sannan kuma ya halatta ya huta in ya gaji a masallaci sauraka zuwa cikin masallaci a huta ba haramun bane a huta ba haramun bane amma a zo a yi kakaci a yi hayaniya a yi surutai wannan baya halatta amma don a zauna kawai a huta wannan baya haramta to shi yasa suka kawo shi a kitabul masajid don su nuna halaccin hutawa a cikin masallaci to wannan hadisi kamar yadda yake nuna haka sai dai malamai sun yi saɓani game da irin wannan kwanciyar kwanciyar gingina a ɗora kafa ɗaya akan ɗaya malamai sun yi magana akan sun yi saɓani akan ƙauli biyu ƙauli na farko wasu daga cikin malamai suka ce makaruhi ne wanda ita ce maganar malaman sham mutanen fuqaha sham kamar yadda al a cikin almufhim ya danganta maganar zuwa gare su yace malaman sham suna cewa makaruhi ne amma sai ya nema musu uzuri sai ya ce wala Allah wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam bai je gare su ba sun ce makaruhi ne yace wa ka'annahum lam yablughuhum fi'lu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-hala kila bai je gare su ba au ta'awwaluhu ko kuma ya suna da wasu tawili ko ta fassara da suka yi masa wannan shine ɗabi'ar malamai yayin da aka samu kauli daga cikin maganganun wasu malamai ya saba ma wani abu na sunna to sukan yi kokarin su ba wa malaman uzuri ba za su tome su da cewa suna yi wa hadisan annabi karan ɗaya da gangan ba sai dai da wani uzurin da ya sa suka faɗi haka daga cikin waɗanda aka ruwaito suna cewa makaruhi ne kuma suna kausasa magana akan yin sa akwai ka'ab ibn ujra ka'ab ibn ujra sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu sa'id al-khudri shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam akwai qatada ibn nu'man shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam daga cikin tabi'ai akwai sa'id ibn jubair akwai ainihin ah, muhammad ibn sirin akwai mujahid ibn jabr akwai tawus ibn kaisan waɗannan almajiran abdullahi dan mas'ud ne abdullahi dan abbas akwai kuma ibrahim nakhai wanda shi ma tabi'i ne to waɗannan an ruwaito cewa suna cewa makaruhi ne wato kamar yadda mutanen sham suke cewa makaruhi ne amma meye dalilin su na karhanta abin ga shi hadisi ya tabbata sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan kwanciya yaya za su ce makaruhi ne yinta suna da dalilan da suka kafa hujja da su sannan waɗanda suka taɓa musu sauran malamai da suka ce ya halatta su ma suna da nasu dalilai kuma suna da fassarar da suka yi wa dalilan waɗanda suka karhanta wanda shi ne karatunmu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada ta kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa